I'm the number one APC citizen man. of Borno State. I'm the number one APC man in Borno. Gwamnan jihar Borno Honorable Kashi Shatima kenan ke jaddada matsayinsa a matsayin jagoran jam'iyyar APC a jihar da kuma ya kasance mutum na farko da ya yanki katin jam'iyyar a jiya wanda hakan ya ba shi damar wa cikakkiyar dan jam'iyyar. Wannan rajista da aka soma daga kan gwamnan a duk faɗin jihar da zai ba da damar soma gudanar da wannan rajista ne ga sauran 'yan jam'iyyar da ke jihar Borno wanda gwamnan Shatima kuma ya umurce su da su to kwatsa kwarkwatan hanyar kan katin jam'iyyar wanda hakan ne zai mai da su halattattun 'ya'yan jam'iyyar apc a duk inda suke da kuma damar tsayawa neman wani mukamin siyasa a duk faɗin ƙasar shine ina kiran ga mutanen borno su fito kunsu da kwarkwatansu su yi rajista apc apc fatin mu ce kuma dole mu rige ta hannu biyu kuma Allah ya ba mu zaman lafiya Allah ya ba mu haɗin kai in babu zaman lafiya ba haɗin kai ba za mu cimma burin mu na tallafa mutane mu ba to kai katin ka namba na nawa ne ita ce namba ta farko ni ne memba ta farko a Borno raka da akwai batun da ake cewa kamar wasu daga cikin 'ya'yan jam'iyyar nan ba su musamman ba lokacin da aka kaddamar da wasu daga cikin 'ya'yan jam'iyyar ba su daɗin wannan kaddamarwa ba a wanda yanzu sun fara koke-koke akai me zaka ce dangane da wannan mu duka gila daya muka fito mu duka ƴan uwa ne mu duka ƴan jiha ne komai matsalolin mu insha Allah mun na imani za mu warware ta siyasa ce kuma dole kan kananan matsalolin nan ba za su kare ba so insha Allah za mu warware duk matsalolin da ke Alhaji Usman Maji daɗi Kumu na ɗaya daga cikin makaraban gwamnan da kuma yanki nasa katin jam'iyyar APC na karbi yanci na kenan a yau kuma insha Allah Haruna wannan katin zaɓe da na karba insha Allah shine masomin canji a ƙasar nan yanzu haka muna alfahari mu yayan jam'iyyar apc ne bukatar mu kuma ta biyo. na zai leka inda aka so mu gudanar da wannan rajista inda yantar da mutane sun yi layi suna kokarin yankan nasu katin na kuma soma da tambayar malamin da ke gudanar da wannan aikin kamar haka yanzu ina nan a ɗaya daga cikin teburin da ake yin rajista nan cikin gidan gwamnati eh, barka da aiki barka da yawa shi na ga kana rajistan wannan jam'iyya na apc ko eh haka ne kamar mutane suka rajista yanzu a halin yanzu eh kamar mutane tara zuwa goma da haka sun yi registration so far to ya wannan rajista ke tafiya eh to yana tafiya daidai daidai daidai ba wani matsala kowa yana zuwa yana yanka katin membership nashi na APC yin wannan rajista da shine irin sa na farko tun kafar wannan jam'iyya watanni shida zuwa bakwai da suka gabata bayan dunkulewar jam'iyyar ANPP da CPC da ACN wuri guda wanda suka fito da wannan suna wato APC wanda kuma yanzu hakan wannan rajista zai ci gaba da gudana a duk tarayyar Najeriya Haruna Dauda biyu murya Amurka daga Maiduguri a Najeriya.